da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. To jama'a mu da warhaka cikin wannan sabon shiri na da ɗan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya. da kuma tashar sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Shirin da ɗan gari dai na bibiyar sassalar tarihin kafuwar ƙananan garuruwan ƙasar Hausa, shahararsu ko kuma irin buwayar da suka yi, abin da ya haifar da buwayar da kuma irin ƙalubalen da suke fuskanta ko ko burinsu a rayuwa, wanda ni Adamu Ibrahim Dabo Dawakin Tofa zan gabatar muku. To Dalla, shirin da ɗan gari dai a yau ya leƙa ne garin Kutama a yankin ƙaramar hukumar Gwarzo da ke yammacin birnin Kano. Wannan gari na Kutama da ake wa kirari da Kutama magagarar mayaƙa, usulinsa wasu Fulani ne suka kafa shi bayan da suka yi ƙaura daga dutsen ɗan baƙoshi da yanzu haka yake cikin yankin ƙasar Shanono duka dai a jihar ta Kano, shekaru aƙalla ɗari bakwai da suka gabata, kamar dai yadda dagacin garin ya shaida min. bayan da na fara tambayarsa ko yaya sunansa. Alhaji Safiya Muhammad daga cin kutama. Farkon tarihin garin kutama shi ne tun lokacin da da can lokacin da aka ba garin kutama. Fulani ne suka taso makiyaya suna yawon kiwon zo suka zo yawan nan laji na garin kutama suna zauna. Yau da kullum sai suka suna karuwa da waɗanda ke zuwa gurinsu. shikenan sai suka ta ruka ce ya kamata kun ya kamata mu gaba gida a gurin nan mu zauna dan gaba sai suka gayyace yan uwansu daga dutsen dan bako shi suka nemo yan uwansu suka zo suka ce kai ya kamata ga za mu za mu gidaje garin nan zauna wurin nan kai gurin ya zama gari ya kamata ku zo ku tama mu ku zo ku tama mu mu zo mu gina gurin nan Shi ne asalin garin ku tama ku tama ku zo ku tama mu wancan dutsen dan bako shi da kake magana a ina yake ina local gama to wannan magana da kake kiyasa shekaru nawa baya kenan ai akalla shekarun a baya za su yi wajen ɗari bakwai ko ma to a watakila tun da haka ne ka ce gari ne na fulani tun a wannan lokaci ba za a rasa watakila kirari ko take ba garin ku tama yana da shi yana da shi kwarai da gaske kuwa lokacin da aka yaƙi ana yaƙi aka yaƙi shi ne mayaƙa suka ta suke tasowa daga ayab masu yau gabas zuwa su kano lokacin da suke tasowa idan sun taso sun zo gangara nan ƙasar katsina shi ne suke cewa ai sai mu je mu da ma iyaka kano da katsina marashi idan sun zo an ce ga sunan an zo sun taho sai a samu mafarauta sai su hau wani tsauni yana nan gaba da garin kutama sai su hango suka kura ta zo ya ci ga mayaƙa nan sun taho kafin su zo yawan nan lokaci shi mai garin kutaman ana sai da shi ƙarfe sai ya je ɗebe ruwan malashin ya zuba a butarsa duk inda ruwa ke ya ɗebe shi ya zuba a butar nan a ƙasai su idan suka zo babu ruwa da za su sha ko da ba su sha ko sai abinci babu ba kuma dama su hayo rafin nan su yi gogarin kusama dama sai su koma da baya su koma da baya to wannan kan ƙi bai da shi ba a akwai kirari ko taki wanda yi magana wanda ake tun da gashi ma kun yi shuhura wajen kasancewa mazaje tun a wancan Haka yake da kutama magagarai mayaka kirani ta yadda ake mata kila. To mai girma da kaci ka san uh, wasu wurare musamman a kasar Hausa ko a ce sarkin Fulani ko a kira sarautar da sunan wannan gari watakila ka ji an ce ko kutama ko kaza ban sani ba ita wannan sarauta ta kuta uh, dakacin kutama ya ake kiran ita sarautar. sarautar kuta ma'aikaci ta fulani har ta zo kan mu yanzu mu yara da muke yanzu. To kamar kiyasin dakatai ko sarkin fulani nawa akai yi a kuta mu zuwa kanka. To zuwa kai lani dai abin da sani dai yanzu an yi kuta an yi kuta ma alfi an yi kuta ma bawa daga nan sai magacin kuta ma umaru. Shekara ɗaya sai kuma aka ture shi. Don shi sai aka kawo Muhammad Tukur. Muhammad Tukur kuma shine kakana. wanda ya mahaifina daga shi sai mahaifina Muhammad Ima shi kakan lawan can shi ya shekara da takwas kenan sai aka nada mahaifina Muhammadu shekara nawa yi shekara talatin da 31 talatin ta yawan zuwa yawan sai ni kuma yana shekara ashirin da 29 to alhamdulillah to bari mu kalli kamar tsaga ta gado ko irin wani abu na fuska ko tamawa kuna da wani abu makamancin haka ko kwa fuska mu nan billan nan da gani shi ne zai ga shi ne fulanin kuta ma gaba daya wannan bulle da gani to wani abu kuta ta shi hura da shi wanda take ganin ta dar wasa na eh, shi ma shi kasuwanci ana kasuwanci wanda zai ilmar da Kano kan ba kasuwa irin da kuta ma kasuwanci kuma shine a wannan lokaci akwai shuni da ake yin shuni aka zo ana saƙa mudukare da zani da sauransu sake-saken mata kuma duk a yamma na Kano ba inda ake sake garin garin ma. to zuwa ake nan a siya ko ku kuke fidda su zuwa wace kasuwa nan a siya har daga wace kasashen waje domin lokacin da raƙuma suke zuwa kan wasu aji da jakuna a zo a lodi kuma su koma su fita su koma waje Niger. Kasar Nijar kenan daga can ake tsaye. Eh. To bari mu kalli ci gaban zamani mai girma daga ci muga ya zuwa yanzu ku tama waɗanne irin ci gaba ta samu irin na zamani a takaice. Alhamdulillah ta samu ci gaba da dama ci gaba ko ta samu na farko dai aka fara gina mana makaranta tare firamare daga nan aka zo aka sake gina mana ma'aikatar gidan gona ta kai shekara sittin akalla akwai ruwan famfo muka samu akwai dam da aka yi mallewa ga sanan a wani zamani a zamanin wani chairman na yanzu bashir abdullahi bashir abdullahi to a mai girma da kaci tun daga abubuwa da aka lasafta an samu idan bukata ce ta mutanen ku tama me za ku yi fatan ku kuma samu walau ko daga karamar hukuma ko daga jiha ko ma tarayya na farko dai muna son gyaran hanyar mu da gwarzo zuwa kutama zuwa iyakanmu malashi da katsina wanda duka duka bai fi rabin kilo ba ga hanya kuma daga kusaman zuwa fada malika wanda fada da hada da hanyar da yi duk muna son nan guda biyun muna san gyara mana su ai mana adalci don ci gaban ya sami mu kuma ga manoma ne na gaskiyan gaske lallai kam Tarihin kafuwar garin Kutama kenan da ke cikin yankin ƙaramar hukumar Gwarzo yamma da birnin Kano aka ji. daga bakin dagacin garin Alhaji Safiyanu Muhammad lokacin da na ziyarce shi. A ƙarshen zantawarmu da shi dagaci Alhaji Safiyanu Muhammad bayan yabawa da irin ci gaban zamani da garin na Kutama ya samu. Duk da haka, sai da ya buƙaci fatan ganin gyara wasu hanyoyi guda biyu da suka haɗa garin Kutama da garin Dayi da ke makwabciyar jiha ta Katsina. Waɗannan buƙatu da dagacin na Kutama ya ambata suka sanya ni tuntuɓar shugaban ƙaramar hukumar Gwarzo. yankin da garin Kutama ya fada ƙarƙashin ikonsa, wato injiniya Bashir Abdullahi, domin jin ta bakinsa kan bukatun guda biyu. Alal nema na kasance na fito daga wannan yanki na san matsalar wannan hanya. Wato, wannan hanya muna da matsalar da kogin da ya raba jihar Kano da jihar Katsina shi ne ya raba mu da ma'amalar da ake yi tsakanin mutanen Katsina da mutanen Kano ta wannan yankin. Amma akwai kwalta wadda aka shimfiɗa wajen aƙalla wajen shekara goma sha takwas ko ashirin wanda wannan kwalta ta lalace gurare da dama wanda kuma bi izinin layi muna ta turawa wanda ko a wannan kasafi na wannan shekara wannan hanya ta shiga kuma a kasafin ma na ƙaramar hukuma wannan hanya ta shiga wanda bi izinin layi muna ganin banda duba da yanayi na tattalin arzikin ƙasa da ya tsaye da kowa ya san yanayin yanda ga yanayin tattalin arzikin ƙasa ga yanayin larurar nan da ta zo amma muna da kyauta zaton da mun samu dama bi izinin layi za mu ga mun kawo wannan hanya ɗauki domin abubuwa ne guda biyu wayanda muka zuba a faifai akwai matsalar ruwan sha akwai matsalar hanya wanda sai muka ga kan cewa ruwan shan nan an fi buƙatar shi fiye da ita kanta matsala hanyar wanda cikin ikon Allah yanzu mun kau da wannan matsalar ruwan sha wanda in dai ka je cikin garin Kutama za ka ga ruwan famfo dare da rana. Injiniya Bashir Abdullahi kenan shugaban ƙaramar hukumar Gwarzo da ke yammacin jihar Kano a tarayyar Najeriya. A martaninsa ga bukatun al'ummar garin Kutama. da daga cin garin Alhaji Safiyanu Muhammad ya bayyana min a tattaunawa ta da shi. To ma sauraron mu abin da ya samu kenan a cikin wannan shiri a wannan mako. Yanzu a madadin hukumar gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC da suka haɗa gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na da ɗan gari. Ni Adamu Ibrahim Dabo dawakin tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da kasancewa lafiya.